عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين فقيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين قال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم فلم يبر... يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فعبعده الله قل آمين قلت آمين رواه ابن حبان وقال الألباني حديث حسن صحيح عباد الله ها هو شهر رمضان قد آذن بالرحيل وها نحن قد قر... وها نحن قد قربنا دخول عشرة الأخير وهي أفضل أيام السنة على الإطلاق لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بمزيد عناية وشديد اجتهاد فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها رواه مسلم وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد إزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه أيها المسلمون إن السنة النبوية قد ثبتت بالاعتكاف في هذه العشر وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه والحكمة من الاعتكاف التفرغ التام لعبادة الله والأنس به والانقطاع عن الدنيا وشواغلها والتفرغ لذكر الله ودعائه وينبغي للمعتكف أن يشتغل بكثرة العبادة والذكر وقراءة القرآن وتدبر معانيه أيها الإخوة إن تعلق القلب بالله وتفرغها لطاعته وانقطاعه من الدنيا وشهواتها وملهياتها لهو من أعظم أسباب صلاح العبد ومن أكبر ما يجلب له السعادة في الدنيا التي التي جبلت على على الكدر والتنقيص قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان طلبا, طلبا لليلة القدر وليلة القدر في العشر الأواخر ولكنها ليست ليلة معينة منه فقد تكون ليلة سبع وعشرين وقد تكون ليلة إحدى وعشرين وقد تكون غيرهما ولذلك ينبغي الاجتهاد في العشر الأواخر كلها ومن فعل ذلك ومن فعل ذلك فقطعا يصيب ليلة القدر ويكسب أجرها وليلة القدر تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر ومن قامها كتب له أجرها ولو لم يعلم بها وينبغي للمسلم في ليلة القدر أن يكثر من الاستغفار ولا سيما بقول ولا سيما يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة أيها المؤمنون تعرضوا لنفحات الله في هذه العشر المباركة واجتهدوا فيها كل ليلة واحرص أيها المؤمن أن تعمل فيها فيضاعف لك كما لو عملت في ألف شهر فما لو كما لو علمت في ألف شهر أي ما يزيد على ثلاث وثمانون سنة فعن عنس بن مالك رضي الله عنه قال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 godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya da bayansa masu imani zuwa ga aiki na kwarai muna gode masa mai cikakken sarki a ranakun abin da ya danganta zuwa gare shi ya mallaka na sunaye kyawawa da siffofi maɗaukaka muna gode masa bisa ni'ima da mana a matsayinsa na bayansa da kuma albarka da ya sanya a rayuwarmu muna shirawa lallai babu abun bauta ka cancanta fi Allah shi kai ba shi da abokin tarayya ko muna shirawa lallai a ba ce Muhammad bawansa ne ko manzansa ne Allah ya tsira da aminci ga iyalan annai Muhammad da annai Muhammad da sahabbansa bayan haka ina yi makaina da ku ɗan uwana masu imani ina mana wasiya da tsoron Allah Allah maɗaukaki sarki ya kira mu a cikin alkur'ani ya mana umarni da tsoron Allah Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi tsoron Allah matakan jin tsoronsa kuma kada ku mutu face kuna musulmai masu miƙa wuya ya ku musulmai hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah hadita cikin sa'i na malam Ibn Hibban Allah ya ji ganshi ya gafarta mishi Abu huraira Allah ya kare ta a gare shi yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo zai hau mimbarinsa mai albarka da yake da matakala guda uku Sai ya ji manzan Allah wasallam ya rinka faɗin amin amin amin har so uku sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah lokacin da za ka hau kan mambarinka ka faɗi amin har so uku menene dalili manzan Allah alaihi wasallam mala'ika jibril ne ya zo mu ya wasu addu'o'i kowace addu'a in ya gama sai in ce amin addu'a ta farko yake duk wanda ya riski wata ramadana kuma bai yi aikin da zai sa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ba har ai ramadana a ƙare yana da rai kuma ya zama ɗan wuta to Allah ka tsara nisan tashi daga rahamanka annabi sallallahu alaihi wasallam ce amin yace addu'a na biyu duk wanda ya riski iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikin su da ya musu biyayyan da biyayyan da zai shigar da shi aljanna ba ya rayu da iyayensa har ya mutu kuma ya zama ɗan wuta to shi ma Allah ka nisanta tashi. annabi ya ce amin ya ce na uku wanda ka ambaci sunanka yana ji yana kani amma bai maka salati ba shi ma Allah ya nisan tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amin kuma wannan hadisin ya faɗi manya-manyan abubuwa guda uku waɗanda musulmi ko da yaushe da su yake rayuwa na farkon shi ne yake zuwa lokaci bayan lokaci kuma gamu a cikin lokacin ka ramadana ya ƙare ba ka ƙara kusanci zuwa ga Allah da zai kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki maka rahama ba ga mu a cikin wata ramadana Wata ramadana kuma ya ɗauki hanyar tafiya daga wannan juma'an juma'a ɗaya muke da shi a wannan wata. wata ta yi kusa ta tafi an kusa a shiga kwanaki goma na ƙarshe na wannan wata wanda waɗannan kwanaki goma su ne mafi falala mafi darajan kwanaki a wajen Allah saboda a cikin wannan kwanakin akwai dare guda ɗaya lailatul qadr wanda wannan daren alkhairin da ke daren ya fi dare ya fi wata dubu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana a akan waɗannan kwanaki guda goma na a ƙara kula da ƙara tsananta wajen tsayuwa wajen bautan Allah hadisi ya tabbata ga Aisha Allah ya ƙara ta a gare ta hadisin da shi Sahih Muslim ake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ƙara zage dantse a waɗannan kwanaki guda goma irin zage dantsen da a kwanakin da ba su ba haka wani hadisin nana na Aisha har ila yau da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki kai ya take cewa manzon Allah sallallahu ya kasance idan goman ƙarshe na watan Ramadan ya shigo a wannan goman yana ƙara tamke mazargin wandansa yana kaya taya dararrakinsa kuma ba shi kai ba yana tada iyalansa su tare ya ku uwa masu imani Lallai sunan manzon Allah sallallahu ta tabbata cewa a waɗannan goman ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi yana yin itikafi kuma yana kwadaitarwa da yin itikafi na Aisha Allah ya ƙara ta a gare ta cewa Annabi sallallahu alaihi ya kasance mai itikafi a goma na ƙarshen wata Ramadana gaba ɗaya kuma bai daina ba har Allah maɗaukacin sarki ya karfe rayuwansa bayan Allah ya karfe rayuwansa matansa kuma sun ci gaba da yi ma'ana yana nuna mana cewa itikafi ba maza kadai suke yi ba maza da mata duka suna yi shi yasa mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba su daina ba kuma hikiman da tasa ake itikafi shine mutun ya zama ya bada lokacinsa gaba daya zuwa ga bautan Allah madaukakin sarki ya yanke rayuwansa ga faɗe daga wani abu shi shafi duniya da shagulgulan duniya ya zama ya ba da lokacinsa gaba ɗaya wajen ambatan Allah da addu'a ya zama wajibi ga mai itikafi ya zama ya shagaltu da yawan ibada da yawan ambatan Allah da yawan karatun ƙur'ani da yawan ƙoƙarin tadabburin ma'anonin abin da ke karanta na Alkur'ani. ya ku 'yan uwa lallai zuciya ta zama ta rafe zuwa ga Allah madaukakin sarki ta zama zuciya ta ba da kanta gaba ɗaya zuwa ga ɗa’a ga Allah ta yanke alakanta da duniya da duk wata sha'awa da duk wani abu mai hankali na duniya wanda yana daga cikin mafi girman sabubba da suke sa bawa ya zama nagartacce ya daga cikin mafi girman sabubba da suke sa bawa ya samu aljanna a rayuwarsa bayan ya bar duniya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin alƙur'ani wanda ma'anan ayin ita ce duk wanda ya wani aiki na kwarai namiji ne ko na mace yana mai imani to lallai za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a nan duniya kuma a ranar tashin alkiyama za mu satanka masa da abin da ya fi abin da ya aikata kyau Allah maɗaukakin sarki kai mana haka ya ku bayan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana itikafi a waɗannan kwanaki guda goma na watan Ramadan yana itikafi ne saboda ya dace ya nemi ya haɗu da daren layyatar Qadr daren lalatin kuma yana goma ne na ƙarshe a wannan wata na babban amma kuma ba wata dare ba ce ayyananniya za ta iya kasancewa a daren ashirin da ko da biyu ko da uku ko ashirin ko wani daren da ba wa'in nan ba amma dai yana cikin wannan dare da wannan ya kamata duk wani musulmi mai imani mai wayo ya zama yana raya zakin ke gaba ɗaya so da matuƙar ta raya daren gaba ɗaya to tabbas ka dace da wannan daren babu makawa daren lalatin ƙadari tana daren kuma tana farawa ne daga faduwar rana lokacin da mutum ya yi buɗe baki daga lokacin yake farawa kuma tana karewa ne daga lokacin da alfijir ya keto rana tana faduwa dare ya shiga kuma dare ba ta karewa bayan alfijir ya keto lokacin sallan asuba ta yi duk wanda ya tsayi wani dare a dare lalatul kadar lalle zai dace da lada daga raba da falala da ake samu ko da bai san cewa dare kadar ba ne. ya dace ga duk wani musulmi daren lailatul qadr ya yawaita addu'ar neman gafaran Allah maɗaukacin sarki musamman ma wannan addu'a da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya koya ma matarsa na Aisha a cikin shi ya in na dace daren lailatul qadr me ya kamata in faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce Allahumma ya Allah kai ne afuwa ne kai yafiya ne kuma kana son yafiya ya Allah kai mun yafiya wannan hadisin ya tabbata ya ku ƴan uwa masu imani mu maida al'amuran mu zuwa ga Allah madaukakin sarki a waɗannan kwanaki masu albarka mu yi kokari matuƙa a waɗannan kwanaki ko saboda mu dace da wannan dare ne albarka ya ku masu imani mu kaitu wajen ayyukan alheri a waɗannan kwanaki da suka rage mana masu albarka saboda ladar cikin mu yanannunku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah madaukakin sarki ma ya faɗa yake cewa lailatul qadr khairun min alf shahr lallai dare lailatul qadr ya fi alkhairi kuma da watanni dubu watanni dubu din nan kusan shekara 83 da tsoriya a dare daya ka samu lada na aikin alkhairi na shekara 83 da tsoriya ba karamin alkhairi bane in kai istighfari ɗaya a daren za baka ladan kai istighfari shekara 83 in kai sallah raka'a ɗaya za ba baka ladan kai sallah na shekara 83 in kai Allahu akbar kana da ladan kai shekara 83 kana Allahu akbar babu wani tsautawa ashe wannan ba karamin lada ba ne bai kamata mu yi sakaci mu bari ya wuce mu ba sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Anas bin Malik Allah ya kare ta a gare shi yake cewa lokacin da wata Ramadan ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu lallai wannan wata da ta zo ta tarar da ku kuka tsinci kanku kuna rayayu a cikin wannan watan lallai wata ce mai albarka a cikin wannan watan akwai wani kare guda daya wanda alkhairin daren ya fi alkhairin wata dubu duk wanda aka haramta masa yin aikin ibada a wannan daren to lallai an haramta masa dukkan alkhairi ko babu wanda za a hana shi wannan aikin alkhairin sai wanda ya zama Allah ya haramta mishi Allah karka haramta mana saka ƴan uwa masu albarka mu zama mun tsayu muna tsayuwa tsayuwan daka wajen mu ga mun dace da wannan lokaci a wannan kwanaki da suka rage mana a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna tawassuli da sunayenka da sifofinka da ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ya Allah ka kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ya Allah ka mana zaman lafiya wannan ƙasa ta mu ya Allah waɗanda fitin turu da kika she a sace-sace ya abba da su ya Allah ka ba su mafita ya Allah ka ba su mafita ya Allah ka ba su mafita ya Allah madaukaki sarki ka cikan musu akan waɗanda suka zalunce su ya Allah waɗannan azzalimai ƴan ta'adda ya Allah in sun fi karfin mu ya Allah ba su fi karfin ka ba ya Allah ka san su ka san maboyan su ka san makwancin su ya Allah madaukakin sarki ka taka musu da barkayyan da dace da irin aikin da suke aikatawa ya Allah ka musu abin da ya dace da aikin da suke aikatawa ya Allah duk wanda yake da hanya da zai zama sanadi da wannan abun zai tsaya ya ki sa hannu saboda wani abu da yake tunanin zai samu na duniya ya Allah ka lalata shirinsa ya Allah abin da zai samu ka hana shi ya Allah in ka bashi ka sa ya zama hasara da bala'i akan ta ya Allah ya Allah mu kuma da mu shiga wannan bala'in ba Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah duk wani wanda ke nufin makirci ga musulunci Allah ka maida makircin akan shi ya Allah ka maida makircin akan shi ya Allah ka maida makircin akan shi ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka kaskantar da kafurci da kafurai ya Allah ka kaskantar da kafurci da kafurai ya Allah ka taimaki bayanka masu imani waɗanda aka raunana a duk inda suke ya Allah ya Allah ka taimaki bayanka masu imani raunana a duk inda suka ya Allah